وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci mai tarin albarka na juma'a hudu ga watan rabi'u tsani bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda yi daidai da sha biyar ga watan janairu shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na doktor Muhammad Abdurrahman al-Khamis hafizahullah ta'ala inda muka kwana a shafi na 45 a karkashin zancen da imamu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Shafi'i ya faɗi dangane da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda mun karanta fakara ta farko da malam ya kawo daga imamul baihaqi a cikin manaqibu shafi'i nasa mujalladin farko shafi na 413 yau da izinin Allah za mu tashi a daidai fakara ta biyu inda malam yake cewa وأخرج البيهقي عن ربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إمام بيهقي يا فتر بإسنادي أفري إن ingantacce أتكلت cikin littafinsa manaqib الشافعي daga rabi'u bin suleiman rabi'un ra'ayi ɗaya daga cikin jigajigan ɗaliban imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya ce sami'tu shafi'iya ya fi tabbili na ji imamu shafi'i abu abdullah muhammad bin idris shafi'i yana faɗi dangane da fifiko tsakanin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce abubakarin na farko wanda ya fi kowa daraja shine sayyidina abubakar wa umar mabi da shi shine sayyidina umar wa uthman mabi da shi shine sayyidina uthman wa ali sannan mabi da shi shine sayyidina ali radiyallahu anhum jami'an wannan malam ya ɗauko shi ne a cikin manaqibu shafi'i na imam al-baihaqi mujalladi na farko shafi na da da talatin biyu. malam ya kawo mana cewa ka ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da koyi da sunnansu kamar yadda suke ajere haka shi ma imamu shafi'i ya tabbatar da sai da na abubakar ya fi kowa a cikinsu wannan tun a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sahabbai su karan kansu sun san da haka sun san cewa babu wanda ya kai sai da na abubakar daraja a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa dalilin haka ne ma ya sa in aka ɓata wa sai da na abubakar rai manzan Allah kan yi fushi saboda daraja da soyayyar da yake da shi ga sayyidina abubakar abdullahi bin ah, amru bin al-as radiyallahu anhu yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imamu Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi haka Imamu An-Nasa'i haka Imamu Ibn maja haka Imamu Abu Dawud haka Imamu Ahmad a cikin musnadinsa da isnadi ingantacce yace mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyun nas ahabbu ilayka ya rasulullah a cikin mutane wa ka fi so qala aisha sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace nana aisha qala abdullah ibn amr ibn al-as ko amr ibn al-as yake cewa qultu ayyun nas ahabbu ilayka ya rasulullah sai na kara mai tambaya a karo na biyu a duk cikin mutane wa ka fi so qal aisha manzo Allah ya ƙara cewa nana aisha tu qala qultu ayyun nas ahabbu ilayka ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah a cikin mutane wa kafi so qala aisha manza Allah ya ce nana aisha tu qultu sai yace sai nace mai wa minar rijal a mazafa qala abuha sai ce babanta siddiqatu binti siddiq a duk duniya ba wanda yake so irinta sa'annan a duk duniya babu wanda yake so irin mahaifinta saboda ne darajar da mahaifinta yake da shi a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun suna yara suna kanana suka taso har suka girma saboda haka ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya shine sai na bakar ya tasirantu da shi shi sa za ka ga babu wanda ke kai shi mai kyauta babu wanda ke kai shi karfin imanin aiki hadisi ya inganta wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waye a cikinku ya ziyarci mara lafiya a yau sabai kowa ya shiru sai na baka da ke nini ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye a cikinku ya raka gawa a yau sai da na abubakar ya ce ni ne an samu nawa biyu ya ce waye a cikinku ya ci yadda miskini a yau sai na abubakar ya ce ni ne an samu nawa uku sai ce waye a cikinku yau ya tashi da azumi sai na abubakar ya ce ni ne manzo Allah ce wannan siffofin ba su taba tabbata a cikin mutum ba face ya shiga aljanna duka wa'annan siffofin aka tambaya man sayyidina bakar ce duk shine ke cike da wannan siffofi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma tala'ati shamsu wala ghalabat ala ahadin afdal min abi bakr illa an yakuna nabiyyan rana tunda Allah ke ya halicci rana take hudowa ta gabas ta fada a yamma bata taba hudowa akan wani mutumi da yafi sayyidina abubakar ba sai annabin Allah bi ma'ana annabawa ne kadai suka ɗara shi daraja a wajen Allah amma bayan annabawa duk tsoron Allah mutum bai kai sai na baka daraja ba a wajen Allah to kaga wannan shine wanda ke sama akan kowa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna matsayi na sayyidina Abubakar da daraja shi sa har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu Allah sai yayi kabarin manzon Allah a ɗakin matarsa wacce ya fi santa kuma 'yar abokinsa wanda ya fi sonsa a duk duniya shine ɗakin na na aishatu don a lokacin kaga ta yi mafarki na na aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ga taurari uku sun sauka a ɗakinta take gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce za a binne fiyayyin al'umman nan a ɗakinta. ta da manzon Allah ya rasu a ina ka binne ki kaga dama shine wa fiyayye sayyidina Abubakar Siddiq da ya rasu yace yana neman alfarma a binne shi kusa da abokinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suke tare tun suna yara har suka girma har suka tsufa manzon Allah ya rasu a shekara 63 sayyidina Abubakar ya rasu shi ma shekara 63 cur ba abin da ya kara kai kaga alakar da ke tsakanin su da juna sa'annan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu shi ma lokacin da ya rasu ya nemi alfarma abin ne shi kusa da abokansa ne wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wa dina Abubakar duk da yake ba sawoyin juna ba ne kaga manzan Allah ya girmi dina Abubakar da shekara biyu da watanni kusan uku zuwa shida dina Umar manzan Allah ya girme shi da shekara goma sha uku dina Abubakar ya girmi dina Umar da shekara goma sha ɗaya kaga ba sawoyin juna bane amma kuma ne saboda manufa iri ɗaya ne sai ya zama ne duk inda za su ana tafiya tare daman yanzu ba abokantaka ba ba shekaru ba ne, a'a manufa idan manufar ku ta zo ɗaya ko da kakanka ne za ka yi mu'amala da shi saboda me abokin tafiya ake nema kuma ina ne tafiyar shine lahira ina ne lahira shine aljanna aljannan ma firdausi to kaga ashe kuwa tunda manufa ce ya zamana cewa abokin tafiyarka shine manufar ku iri daya tunanin ku iri daya to za ka ga komai naku yana tafiya wannan kuma baya kore ba za ku samu saɓani ba saboda mutane ne ku ba aljanu ba mutane ne ku ba mala'iku ba za a iya samun ku yau da gobe ku samu rashin fahimta ga juna amma kuma wannan baya kore manufarku, ko an samu zai kawar kuma za a ci gaba da rayuwa sa'annan sayyidina Uthman sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu kaga sayyidina Abubakar sannan sayyidina Umar shi ke bin sayyidina Abubakar shi sa manzo Allah ce a hadisin Bukhari da Muslim iktadu bil ladaini min ba'di yani Abubakar wa Umar ku yi koyi da mutanen nan biyu bayana sayyidina Abubakar da Umar saboda daraja da matsayin da suke da shi sa'an nan sayyidina Uthman kaga sayyidina Umar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk a cikin al'ummomi akwai mutum ɗaya da Allah kan sa shi idan yayi magana magana sa yana kunshe da ilhama ta Allah kowane al'umma da ta shuɗe tana da wani amma al'umma na ba kowa bane face sayyidina Umar shine mutumin da idan yayi magana Allah zai yi magana da lafazin da sai na Umar ya yi magana ba canji ba ƙari kaga wannan matsayi ne ko shine wanda duk inda ya dosa shedan baya bi duk inda sayyidina Umar ya dosa to shedan baya bin wajen sai ya canza hanya kaga wannan ne daraja ne kuma shi kadai ne a cikin sahabbai Allah ya tsinka yadda shi wani abu da ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-kashfu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura sahabbansa su je yaki yakin mu'ta ya ce abdullahi bin rawaha da ja'far ibn abi talib da kuma zaidu bin haritha duk su ne kwamandojin yakin ya ce in an kashewa ne in an kashe abdullahi bin rawaha kai ja'far ka ɗauka in an kashe ja'far kai zaidu ka ɗauka sabai suke cewa tun da muka ji manzo ya faɗa ka mun tabbata wa'annan ba za su kai labari ba mutane dubu goma sha biyu suka yaki mutane dubu ɗari biyu wannan yakin kenan dubu goma sha biyu suka yaki da mutane dubu ɗari biyu a wannan yakin to a wannan wajen ne manzo Allah yana garin Madina yana ba da labari ya ce an kashe Abdullahi bin Rawaha Ja'far bin Abi Talib Ja'far Tayyar wan Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu shi kuma sai ya karɓi tutar musulunci aka sare wannan hannunsa na dama ya rike da hannun hagu aka sare hagun ya sa dungun hannunsa na dama da hannu ya rike tutar musulunci kada dai tutar musulunci ya fada a ƙasa a ce musulunci ya karye aka soka mai mashi a kirjinsa ya bullo ta baya sai ya fara waka yana cewa ya habba aljanna. ya ce madalla da aljanna baridatun tayyibatun mai sanyi da daddata bi ma'ana aljanna wacce take da daɗi gashi nan ina kallanta gashi nan ina gab da shiganta Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hannayen nan da aka sare aka maida masa shu yana tashi a cikin aljanna da ita sannan zaidu shi ma aka kashe shi sannan ya ce a hannun ja'a wato Khalid bin Walid Allah zai ba da nasara ne Khalid bin Walid sai musu wani salo na yaki sai ya kasa mutane runduna kashi uku na farko idan sun zo sai su tsaya a gabansu suna bin mushirkai mutane fa wajen romawa mutane dubu ɗari biyu idan ya tura wa'annan can ana yaki ana yaƙi sai sa layi na biyu sai ce su shiga gaban wa'ancan sai su zo sai su fada gaban wa'ancan kaga wa'ancan za su yi tunanin an kara kawo ne wa'ansu sababbin sojoji ne wa'annan da aka shiga gaban su sai su ja da baya sai su ƙara koma sai su ƙara haka salon yaƙi sai har gitsa su sai suka tsorata suna ganin kowane bayan mintuna ne musulmai na kara yawa kenan za su cinye su sai suka tsorata kuma Allah ya bada nasara anan ne Khalid bin Walid ya samu Saifullah takobin Allah a wannan yakin da irin wannan tactics din da ya amfani da shi manzo Allah na garin Madina yana bada labarin ga halin da suke ciki manzo Allah na zubar da hawaye sai da na Umar shi kuma a zamanin sa ya tura rundunan yaki Sham Iraq kamar yadda Imam Ibn Kathir ya kawo shi a cikin littafin sa Al-Bidayah wa Nihaya karkashin jagorancin Sayyid bin Zanim ana cikin tafiya sai na umar na kan mimbari ranar juma'a sai Allah ya kwaranye mai sai hango ga ya can sun ɓoye suna jiran mushrikai su zo don yaƙi. ashe mushrikan sun zagayo ta bayan dutse suna so su afka musu ta baya su kakkashe su sai na umar kuma yana kan mimbari ya hango su sai ya tasa haƙuri sai aka ji shi yana cikin hudu ba kawai sai aka ji ya ce ya sariyatar jabal ya sariyatar jabal ya sariyatar jabal ya kai sariya hau dutse ya kai sariya hau dutse shi kuma sariya yana can inda yake Allah ya ji yadda shi muryar sayyidina Umar sai wuf ya ce mu hau dutse da ya sauko daga mimbari sabai ke tambayi shi har Ali bin Abi ke ce mai awahiyun ba'da Rasulullah yanzu an samu wani wahayi ne bayan manzon Allah fa an kara umar zalik sai sai umar ce babu shi ba kaza bane sai da suka matsa mai sai ya ce ina hudu ba ne Allah ya nuna min ga su sariya can a gefen dutse ga mushrikai suna zagayowa ta bayan su zasu su afka musu su kashe su sai na kasa hakuri ban san lokacin da na furta wannan kalmar ba da su sariya suka dawo ya zo ya samu sayyidina Umar yake cewa ya amiral mu'minin ba dan Allah ya kaddara ranan juma'a lokacin sallan juma'a ka kira mu ba da wa wa'annan mushrikan sun samu nasara akan mu cewa mu Ka dutse kagawa wannan wata sifa ce wanda Allah ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko amma ya nuna wa sayyidina Umar ka duba darajarsa wanda a cikin sahabbai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda aka masa kuka kamar sayyidina Umar saboda tasirin da yake da shi a cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin hidimar da yayi wa sahabbai mutumin da ya hana kansa a amur ramada yunwa ya yi yunwa ba abinci ba kaza sai da Umar ya hana kansa cin abinci mutum ne dogo kosashe lafiyayye amma saboda sai da umar ya ladabtar da kansa matukar ana cikin wato yunwa ba zai koshi ba sai ya tabbata talakawa sun koshi sai da sai da umar fari ne sai da ya koma baki wata rana yana jin yunwa cikinsa na kugi sai ce wa cikin karkir aulatu tu karkir fa innaka lam tashba hatta yashba al fuqara yace kai kugi ko kada kai kugi kai dai cikin nan ba za ka koshi ba sai ranan da talaka suka koshi kasusuwansa nan duk sai da ya bayyana har lokacin da Allah zo ya yi buɗi komai ya dawo daidai yadda ya kamata sahabbai sun yi kuka da damuwa lokacin da sai da na umar ya rasu kai ka ce ba a taɓa wato ba su taɓa shiga wani halin takura da bala'i da musiba ba sai wannan ranar babu wata musibar da ta kai rasuwar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne sahabbai duk suka furgici suka rude saboda soyayya da bege kuma tunda suke ba taba yin wani manzo cikin larabawa a daidai lokacinsu ba sai Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam balle a ce suna da wani experience saboda haka sai ya kasance lokacin da manzan Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya rasu duk suka rude suka rasa yanda za su yi har sai da Umar yana ganin ma manzan Allah ai bai mutu ba kaga duk wannan yana nuna maka fifikon da kowanne yake da shi akan kowa sannan sai sayyidina Usman wanda siriki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata 'ya'ya biyu na manzon Allah da Ruqayya da Ummu Kulsum har manzon Allah ya ce law kana lana al-ukhra la zawwajnakaha da muna da wata banda wa'annan guda biyun da muka baka da mun kara maka kaga wannan madalla da wannan mai siriki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk a cikin sabon babu wanda ya samu falalan ya aure ne ƴaƴa biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sayyidina Uthman kuma shine mutumin da mala'ikun Allah ke jin kunyansu Nana Aisha to kamar yadda take bada labari a cikin Bukhari tace wata rana ina zaune tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a daki sai kaurin manzan Allah ya dan bayyana na abakar ya sallama ya shigo manzo Allah bai rufe kwaurin ba ya wuce na umar ya shigo ya gama abin da zai yi da manzo Allah ya juya na usman na sallama manzo Allah ce waye ce ni ne usman in shigo manzo Allah ce tsaya manzo Allah ya janye wannan ƙwaurinsa da ya bayyana sai da ya tabbatar ya rufe shi baki ɗaya sai ya wuce da na usman ya gama ya juya sai na nashi take tambayansa, ya ma'aikin Allah menene sirrin da ke ciki mahaifina ya shigo ƙaurinka a bayyane baka rufe ba kaga sirkinsa ne haka ne sai umar ya shigo sirkinsa ne shi ma ne bai rufe ba amma da sai da uthman ya zo shi ma sirkinsa ne sai ka rufe sai ce ya aisha ala astahi min rajulin tastahi minhu mala'ika ya ce ya ke na aisha to ashe ba zan ji kunyan mutumin da mala'ikun Allah suna jin kunyansa ba mala'ikun Allah suna jin kunyansa radiyallahu anhu sa'annan Ali bin Abi Talib wanda kaga falala ta alil baiti ɗin kenan na biyu kuma tarbiyya ce ya samu a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana karami manzan Allah ya tarbiyyar da shi kaga shine karamin su sayyidina Uthman kaga shi ma kansa ya girma sai na umar da shekara takwas sa'an nan kuma dukkansu ba wanda bai haifi sai na ali ba manzan Allah ya ba shi shekara talatin ya girme shi da shekara talatin kaga ya haife shi sai da na abubakar ya girme shi da shekara ashirin da takwas kaga ya ne ya haife shi sai da na umar ya girme shi da shekara goma sha tara ya haife shi ko bai haife shi ba ya haife shi kuma ya auri diyarsa Umu kurthum sa'annan saidina Usman ya girme shi da shekara 25 ya girma eh, eh, saidina Ali kaga dukkan babu wanda yake mai sa'ansa amma ka sani cewa idan aka ce al'amari na addini lahira ake nema ko to ba wai sai sa'an ka za ka jawo shi jiki mutumin da manufarku da hangen nesan ku a addini ya zama iri daya to shine za ka yi mu'amala saboda dukkan ku kuna fatan ku shiga aljanna kuma ku yi abokantaka a ina a cikin aljanna shine manufa ba wai sa'a na bane wannan ko kuma wannan kanina eh, ne ko sa'an kanina ne na hudu ko na biyar ko na shida a'a manufa ake dubawa to ali bin abi talib shine mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida cewa Allah da manzansa suna son sa shi ma yana son Allah da manzansa kaga wannan ba karamin shaida bane mutane aka wayi aka kwana ana burin kowa yana so a ce shi ne sai na bakare ce ban taba burin shugabanci a rayuwa na ba sai ranar an ce mutum ne da za a ji yakin khaibara za a bashi ga gobe za a bashi tuta Allah da manzansa suna son kuma shi ma yana son Allah da manzansa kaga wannan ba karamin shaida bane ana gari na wayewa aka ce manzo Allah ya ce fa batan nas dukun hadisin bukhari ne yace mutane kowa sai wayi gari yana kutsawa yana burin a ce shi za a ba wannan tutar gari na waya manzo Allah ce aina Ali bin Abi Talib sai aka ce ai bai da lafiya ya shi take min ainihi yana fama da ciwon ido manzo Allah ce a zo da shi fa da'a lahu fa bari'a ka allam yakun bihi waja sai ya warke kai ta ce bai taba ciwon ido ba a take Allah ya cire mai ciwon ido manzala ce mai infi ala rislika ka tafi a kafafuwanka to tunda manzala ce mai ya tafi a kafafuwansa ya taka ya taka ya taka kan ma ya juyo ya ga ya saba wa umarnin manzala sai ya tsaya sai ce ya ma'aikin Allah akan me zan kira su ba sai ya juyo ya yi tambayin ba a'a akan me zan kira su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai la an Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am da mutum daya ya shiryu ka ya fada a baka jajayen raƙuma kuma shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai gare ni ba za ka yadda ka zama matsayin annabi haruna da annabi musa ba lokacin da annabi musa zai je mikati ya zaɓi mutane saba'in zai je tattauna da ubangiji ya ce wa annabi harun ya me ya zama ya maye gurbinsa a iyalansa da mutanensa sai ce sai dai bambanci na da shi wancan babu wani manzo bayana ko kaga ya bar annabi harun ne ko ya tafi to kai ba za ka zama makwafona ba a yakin abanan tabuka da za a je kaga duka me yake nuna maka daraja da matsayi na Ali bin Abi Talib kuma ya auri diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Fatima wanda manzon Allah ya fi so a cikin ƴaƴansa kuma wacce kuma fotokofin manzan Allah ce komai nata in ka ganta kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tafiyar da murmushin da komai nata irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga me yake nunawa matsayi da daraja nawa na wa'annan bayin Allah kuma dukkan su an musu bishara da aljannatin sana duniya to kaga kowa akwai wani daraja da yake da shi wanda wani bai da shi amma dukkan su gabaki daya za Allah ce da za a daura imanin sahabbai kakaf kaga daga ciki ba akwai sayyidina Umar a ciki akwai Uthman akwai Ali duk sauran sahabbai da za a daura imanin su fi kiffatin a dauki na sayyidina Abubakar a daura shi a skeli sai na sayyidina Abubakar yarin jayi na sahabban nan gabaki dayan su to kowanne in aka fara daukan labarinsa ana gaya masa sai ka dinga kai wannan ba karamin mutum bane amma ba dukkansu idan aka daura sai na bakar ya dara su kaga sai da na Usman, duk abin da yi wa musulunci sai na bakar yana da commission har zuwa ranar tashin kiyama saboda sai na bakar musuluntar da shi shi ya musuluntar da shi ga Abdurrahman bin Auf sai na Abubakar ya musuluntar da shi ga Talha sai na bakar ya musuluntar da shi ga Sa'ad ibn abi waqqas sayyidina abubakar ya musuluntar da shi ga zubair bin awwam sayyidina abubakar ne musuluntar da shi dukkan wa'annan an musu bishara da aljanna tun suna duniya amma kuma duk aikin da za su yi wa musulunci sai na bakar yana da kwamishin har zuwa ranar tashin kiyama saboda shi ne dalilin musuluntarsa a doron kasa kuma a cikin sahabbai suna daga cikin mutane goma da suka fi kowa daraja a cikin sahabbai Best bestan da ake da su tun zamanin maza Allah to guda biyar daga ciki sai na baka diya musuluntar da su kaga ai ba karamin matsayi yake da shi ba to ka duba duk ayyukan da suka yi wa musulunci fa yana da kwamishin har zuwa ranar tashin kiyama to duk wanda ka ga ya soki ɗaya daga ciki ko ya yi inkarin wannan to ba su yayi inkari ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaki saboda Allah ya zaɓan masa abokan da za su taya shi gwagwarmaya sannan kuma ya ce ba yi da wanda ke zagi sai su to kaga in ya zage su to ya zage manzan Allah in ya zage manzan Allah to ya zage Allah tunda Allah ne ya zaɓe su kenan Allah bai san wanda ya cancanci ya zaɓan wa annabinsa ba in ba ka ba yaya za a ce sayyidina abubakar ya kwanta kusa da manzan Allah sayyidina umar ya kwanta kusa da manzan Allah kuma duk mutanen banza ne Allah zai taba yadda a ce mutumin banza ya kwanta kusa da annabinsa kuma a ɗakin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matan da ya fi so a duk duniya ina fata an gane kaga wannan kadai ya ishe ka ka gane cewa duk wanda ke suka a cikin wa'annan tofi san darajar abin da yake magana akai ba sa'annan kuma ya soki Allah yana kin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana kin Allah karan kansa Allah ya shiryar da mu malam ya ci gaba da cewa wa akhrajal baihaqi an muhammad bin abdullah bin abdul hakam imam al baihaqi ya fitar da isnadi daga muhammad dan abdullah bin abdul hakam wannan muhammad bin abdullah bin abdul hakam waye shi sai malam yake mana wato tarjamansa a ƙasa sai ce huwa muhammad bin abdullah bin abdulhakam al-misri abu abdullah shine muhammad dan abdullahi dan abdulhakam mutumin misra ana masa alkunya da abu abdullah قال عنه الشيرازي إمام الشيرازي يا فئي دنغنا دشي يتي صاحب الشافعي واتو ya lizimci zama a majalisin imamu shafi'i wa tafaqqaha bihi kuma ya samu fikihu a hannun imamu shafi'i wa humila fil mi'na ila bagadadin yana daga cikin mutanen da aka ɗauke su a lokacin da wato ya ce wa humila fil mi'na ila bagadad ila ibn abi duad ibn abi duad asalin sunansa shine ahmad ibn abi duad al-mu'tazili a shekara ta 118 lokacin da ma'mun ya hau kan taraban mulki wannan mutumin yana da aƙidar mu'tazilanci sai ya raɗi ma'mun sai ya dasa mai wannan aƙida mumuna. sai ya sa ya dinga wahalar da malamai duk inda wani malamin musulunci yake yana karantar da sunna yana karantar da siffofi na Allah duk inda yake a doron kasa zai sa a kamo shi a zo da shi dada a mai bulala wa'ansu a kashe su wannan mutumin shi ya dasa wannan akidar to shi wannan Muhammad bin Abdullahi bin Abdul shi ma ya sha wannan wahala kamar yadda imam shafi'i ya sha wannan wahalar a wannan lokacin sai da aka ɗauke shi shi ma aka kai wa ahmad bin ibn abi du'ad al-mu'tazili wa lam yujib ila ma talaba minhu shi muhammad ibn abdullahi bin abdul hakam bai amsa abinda Ahmad ibn Abi Du'ad yake so ya amsa ba yace ai Qur'ani halitta ce ba maganar Allah ba yaki yace ba zai faɗi ba saboda haka wa da ila misra aka mai da shi zuwa misra tunda yaki imam shafi'i kuma a misra ya rasu a misra ya rasu tunda ya baro dan falastin ne ya zauna a garin makka ya tasirantu da sufyan bin uyayna yayi karatun tafsiri da ilimin hadisi sai ya tashi ya tafi misra a ya tafi madina inda ya haɗu da imamu malik ya haddace muwadda malik a kwana goma sha biyar ya baro wato madina ya ce zai tafi kufa inda ya je haɗu da muhammad bin hassan shaibani tare da abu yusuf manya-manyan ɗaliban imamu abu hanifa ya je karatu a wajensu da ya baro kufa sai ya dawo bagadada da ya zo bagadada sai ya tadda imamu ahmad a wajen sai ya yi karatun hadisi a hannun imamu ahmad kuma ya karantar da imamu ahmad fikihu kaga an yi ba na bakin ba kamar da ko an yi trade by barter shi ya bashi wancan shi kuma ya bashi wannan daga nan ya tafi garin nisra sai ya haɗu da laith bin sa'ad laith bin sa'ad wanda imamu shafi'i ya ce wallahi na zauna gaban maliku kuma na zauna da laith bin sa'ad wallahi imam malik bai fi shi ilimi ba bi ma'ana laith bin sa'ad ya fuwa imamu malik ilimi amma da yake kaga shi ilimi daban kuma ɗaukaka ne daban karbuwa a cikin jama'a kuma daban saboda haka a wannan lokacin imamu shafi'i ya rasu ne a garin misra bayan ya baro bagadada shekara ta ɗari da casa'in da bakwai ya baro bagadada lokacin da ya gama rubuta littafinsa na farko a usulun fiki shine an risala ya dawo garin misra bayan shekara hudu sai ya rasu to a nan shekara hudu zuwa shekara bakwai ya rasu ya rasu a shekara ta ɗari biyu da hudu ne bayan hijira bayan shekara biyar kuma aka haifi imamu tirmidhi saboda shi an haife shi shekara ta ɗari biyu da tara imamu tirmidhi abu isa an haife shi shekara ta ɗari biyu da tara ya rasu a shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara ya yi shekara saba'in cur a duniya Allah ya karɓaransa to shi kuma imamu shafi'i bai wuce shekara hamsin ba da hudu shekaransa hamsin da hudu a duniya Allah ya karɓi ransa amma ilimin da ya barwa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce ya shekara dubu ɗaya ne a doron ƙasa to a wannan wahalar da ya sha shine ce ma tafi sanati tnataini wa sittina wa mi'atain ya rasu shekara ta ɗari biyu da sittin da biyu malam ya ce ka duba tabaqatul fuqaha shafi na casa'in da tara wanzur tarjamatuhu fi tabaqati shafi'iyya malam ya ce ka duba tarjamarsa a cikin tabaqatu shafi'iyya libin hidayatillah na ibn hidayatillah shafi na 30 nan malam yace ka duba shazaratu zahab na imamu shairazi mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da hamsin da hudu za ka wannan bayani a cikin insha Allah to malam sai ce ƙala wannan ɗalibin imamu shafi'i sai yace, sami'tu shafi'i ya na ji malami na imamu shafi'i yana cewa afdalun nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abubakar biyayyen mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina abubakar thumma umar sa'annan sayyidina umar thumma uthman sa'annan sayyidina uthman thumma ali sa'annan sayyidina ali radiyallahu anhum ajma'in malai ce Allah ya ji kansu kuma ya kara yadda a gare su gabaki daya ya dauko wannan bayani a cikin littafin manaqibu shafi'i na imam al-baihaqi mujalladi na farko shafi na 433 malam ya ci gaba da cewa wa akhraj al-harawi imam al-harawi ya fitar da isnadi a cikin littafinsa zammul kalam daga an yusuf bin yahya al-buwaiti qala sa'altu shafi'iyya a usalli khalfar rafidi imamu yusuf ibn yahya al-buwaiti yace na tambayi malami na imam shafi'i shin zan iya sallah a bayan dan shi'a qala la tusalli khalf ar-rafidi yace kace sallah a bayan dan shi'a waye ke bada wannan magana imam shafi'i ko wal al-qadari yace kan ma kai sallah a bayan mutumin da ke da aqidan qadariyya wannan akwai wata fa'ida a ciki akwai wata fa'ida a ciki menene fa'idar da ake so mu gane akwai ka'idar da malaman usulul fiki suke kira a ƙarƙashin tambaya ijabati su'al asalatan wa taba'an asalatan idan aka tambaye ka akan abu guda daya shine kace shine kaza kaga ka bada amsar da ake bukata shine asalatan wa tab'an abin da ya biyo baya kari ne akan me tambayan da ba a ma tambaye ka akan shi ba ko sai ka ƙara bayani to shine ake kira tab'an wato ne bin asalin tambayan da ake asalin tambayan shine ne shin za mu iya yin sallah a bayan dan shi'a ko sai ce a'a imamu shafi sai ce ba za ka yi sallah a bayan ɗan shi'a ba walal kadari balle ma mai aƙidan kadariya ba za ka yi sallah a bayan shi ba walal murji'i kuma ba za ka yi sallah a bayan ba murji'e ba wanda ke da aƙidan murji'anci kultu shi imamul buwaiti sai ya ce sai na ce wa malami na sifhum lana ka siffanta mana wane ne dan shi'a ka siffanta mana wane ne dan kadariya ka siffanta mana wane ne ba murji'i? qala sai imamu shafi'i ce man qala al’imanu imanu fahuwa fa huwa murji'un yace duk mutumin da ya buɗe baki ya ce imani furuci ne kadai ya cire aiki da ƙudiri a ciki sai ya ce to wannan an murji'anci yake da shi Kakai sallah a bayan shi saboda su sun ce duk saban Allah da mai saban Allah yake yi imaninsa na nan daram dam dam da imaninsa da na sayyidina Abubakar da na Umar da na Annabi Ibrahim da na mala'ika Jibrilu iri ɗaya ne kai ka yadda eh <laughs> kwakwalwa kawai ma an ta tsaya a nan kafin ka koma nan kai ma ka san ba ɗaya ba ne to saboda haka su su kenan sun ce duk saban Allah da mai saban Allah yake yi baya taɓa imaninsa saboda haka imanin sa nan ɗari bisa ɗari, kaga ba zai yiwu ba dan da akwai imanin zai hana shi ne zai hana shi saban Allah kuma ga manzo Allah ce wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuciya kuma in kana yi baka so mutane su ganka ko kaga alaman kenan ne imanin ka yayi kasa kenan to saboda haka sai ce wannan shine ba murji'e shi yasa imamu ibnu Eh, eh, ibn abi dawud a cikin ha'iyarsa kamar yadda imamu ajuri ya kawo sa ya ce bayan sallan magariba malami na ibn abi dawud ya karantar da ni wannan ha'iyarsa sai kawo ta masar bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi wa sunanin lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu har yazo kaulan da yake cewa wala taku murji'an la'uban bidinihi ala innamal murji'u bidini yal'abu yace kada ka zama irin aqidan ba murji'e wanda yake wasa da addininsa yace saboda ba murji'e da addini yake wasa saboda ne shi yace imani baya hawa baya sauka saboda haka in dai ka zama musulmi kawai duk ko ka sha giya imanin ka nan da naka da na sayyidina bakar da na malaika jibril ba daya kaga wannan wasa ne da addini ko yace ce to wannan mai akidar yana wasa ne da addini sai yace ce wa man qala inna ababakarin wa umar laisa bi imamaini fa huwa rafidiyyu ya duk mutumin da ya ce sayyidina abubakar da sayyidina umar ba jagorori bane guda biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin dan shi'a ne yana kin wa'annan mutanen kuma ga manzo Allah ya ce ai koyi da su guda biyun nan bayansa kuma su waye guda biyu bayansa Abubakar da da Umar kuma manzo Allah ya ce ku yi koyi da su saboda haka sai ya ce to irin wa'annan saboda su ne sharrin mutane a doron ƙasa imamu allalaka'i ya fitar da isnadi ingantacce a cikin sharh usul i'tiqadi al-sunnah wal jama'a yace an tambayi kristoci yahudawa waye ya fi falala a cikin addinin suka ce sahabban annabi isa ya ce sai aka tambayi yahudawa su waye suka fi falala a cikin al'ummanku sai suka ce sahabban annabi musa su newa wa hakamad da kuma ah, waɗanda suke tare da annabi musa manya-manya daga cikin malamansu sai ce sai aka tambaye shi'a su waye suka fi muni a al'ummanku sai suka ce ai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga aka si ko to saboda haka kaga idan an ce sai na bakar ba musulmi bane sai da na umar ma ba musulmi bane to wacce ta ce sai da na abubakar ba musulmi bane sai da na umar ba musulmi bane waye ya kawo musuluncin garinta eh kaga in sayyidina abubakar in sayyidina umar kafiri ne ke a wajen su to kaga wacce take da awar cewa sayyidina umar kafiri ne to ita ma kafirace ce saboda shi ne ya shigo mata da me shi ya shigo mata da musulunci iran a yau ya shiga mata da musulunci sayyidina umar ne shi ne ya bude garin a paris ya yaƙe ta ya karya ta ya shigar da musulunci kuma ya yi da'awar musulunci a ciki to idan yau sayyidina umar ya zama kafiri a wajensu to su ina ne ne matsayinsu eh to kaga zai nuna maka ashe manufar da yasa ake zakin wa'annan mutanen bakin cikin wannan daular da aka karya ne da karfin da suke da shi a wannan lokacin tun daga wannan lokacin har yau ba su samu wannan karfin ba saboda haka ya za a yi a maimaita wannan karfin to shine bari a zagi wa'anda suka karya logonsu a nuna kiyayya gare su don ba musulunci ake yi wa ba yanzu kabilanci ake yi wa saboda ka in ka duba littattafansu za ka ga duka ya cika da tsine wa larabawa da musulmai kuma mahadi nasu idan ya zo zai karya zai kashe sahabban manzan Allah zai tada wanda zai tada ya yi musu bulala nan kuma zai kashe larabawa kaga kenan ashe target din menene larabawan ake targetin Allah samu dace sai malam ya ci gaba da cewa wa man ja'ala al-mashi'ata ila nafsihi fa huwa qadariyun duk mutumin da ya sanya ganin dama ga karan kansa cewa shi yake da iko da ƙarfi fiye da na Allah to wannan mutumin yana da aqidan qadariya kuma qadariya a hadisin Imam Tirmidhi manzo Allah ya ce majusu hadhihi al-umma sune majusawan al'ummansa idza maridu fala ta'uduhum in suka yi rashin lafiya kakku je ku duba su wa idza matu fala tushayyi'uhum in suka mutu kakku raka gawan su zuwa wajen binnewa to ka ji dalilin da yasa Imam Shafi'i ya kara mai wa'annan bayanan kaga yi tambaya guda daya sai ya bashi amsa asalatan wa tab'an asalin tambaya da kuma ƙari akan tambayar manzo Allah yakan yi wa sahabbai wannan wannan wata fa'ida ce da malaman usul fiki suka fitar daga tambayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari da Asabu kutubu sita duk sun rawaito wannan hadisin suka ce ya ma'aikin Allah muna tafiya mu matafiya ne tafiyan ruwa muke yi voyage kenan ko suka ce ya ma'aikin Allah muna daukan wani kisfan minal ma wani yanki na ruwa ruwan nan ba zai ishe mu mu yi alwala ba kuma mu sha in mun ce za mu sha ba zai yi mu alwala ba shin za mu iya yin alwala da ruwan teku sai manzala ce fil bahari ma'uhu tahurun sai ce alhillu mai tatuhu kaga ai ba amsar da suke bukata ba kenan ko tambaya ce suka yi kan ruwan teku za mu iya alwala da shi sai manzan Allah ce ruwan teku tsarkakakke ne kaga amsar amsansu ya fito ko sai ya kara musu wata fa'ida sai ce kai kifi ma da ke ciki yake rayuwa in ya mutu halal ku ci shi shine malam bahaushe ya ce kifi musulmin nama kajin da ya samu kenan to kaga ashe kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka mai tambaya guda daya zai bada amsa fiye da guda daya da fa'ida da ke karkashin wannan tambayar to shine malaman usul suka fitar da wannan ah, istinbadi suka ce ijabati su'al asalatan wa taba'an amsa tambaya na asali kuma da ƙari akan tambayan da aka yi maka kaga wannan duk fa'ida ce ke biyo baya a karkashinsa Allah sa mu dace wannan magana mala ya ɗauko shi a cikin zammul kalam na imam al-harawi a shafi na 215 haka imam zahabi ya kawo sa cikin siyar alamin nubala mujalladi na goma shafi na 31 a nan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi akan nahyuhu anil kalami wal khusumati fi din hana-hanan da imamu abu abdullah muhammad bin idris shafi'i yayi akan ilmul kalam da kuma jadal jayayya a cikin addinin musulunci wanda ba zai amfanar da mutum da komai ba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha